Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babban rana 29 ga watan Disamba shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim ka Almasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji mu ga kanan labarai. An ayyana tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan George Way a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Liberia. jami'an gwamnatin afghanistan sun ce an hallaka mutane fiye da arba'in baya ga wasu 84 da suka samu raunuka a kabul babban birnin kasar sannan mutane wajen 68 sun mutu sanadiyar hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya karkashin jagorancin saudiya suka kai a yemen a rana guda kawai to ko bayan kun gama jin labaran za ku je cewar amurka ta bada takardar amincewarta ta sayarwa najeriya jiragen yaƙi samfurin a 29 super tucano guda goma sha biyu to ko ya jirgin yake wannan jirgi lallai yana da muhimmanci yana da kayayyaki na zamani yana da al'amura waɗanda da system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasunsu ba su da wannan abubuwan da suke da shi To kamar yadda kuka ji a kadin labarai mutane da dama ne suka bayyana shakkunsu akan sabon shugaban Liberia George buya ko zai iya mulkin kasar duk da cewar dai ba shi da cikakken kwarewar siyasa ko kuma wato harkan tafiyar da mulki. Ita tsohon shugaban wanda za ta tauka Ellen Johnson idan ya yi kokari ya yi haraka da ita ya nemi shawarwarinta da Allah wannan kuma ya taimaka mai. 'yan kasuwar man fetur masu zaman kansu a najeriya sun yi na'am da janye tallafin man fetur da gwamnatin shugaba buhari ta yi saboda hakan zai kara wadatar man fetur a cikin kasar bayan haka jumai ali tana tafe da shirin na lafiya uwar jiki amma duk sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An ayyana tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan George Wey a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Liberia. Hukumar zaben ƙasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Wey ya ci kashi 61 da rabi na adadin ƙuri'un da aka kaɗa, sannan ya kwashe yankuna hudu daga cikin yankunan ƙananan hukumomi na Liberia sha biyar. ya ya kara da mataimakin shugaban ƙasa joseph boyokai don mai gurbin shugaba ellen johnson salif wadda ke sauka bayan wa'adi na biyu wanda shine na ƙarshe bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin ƙasar ta liberia hukumar zaben ƙasar ta ce an fito zaben da kashi 56 cikin 100 wato ƙasa da fitowar da aka yi ran goma ga watan oktoba lokacin da boyokai da wuyi suka yi kunnen doki wanda ya kai ga zagaye na biyun masu sa ido sun ce an tsara tasoshin zaben fiye da yadda aka yi a zaben na watan oktoba kuma matsaloli kalilan ne kawai aka ba da rahoton gamuwa da su jami'an gwamnatin afghanistan sun ce an hallaka mutane fiye da 40 bayan ga wasu 84 da suka samu raunuka a wani harin kunar bakin wake da aka kai kan wani gida a birnin kabul da ke kunshe da cibiyar raya al'adu ta 'yan shi'a masu alaka da ƙasar iran mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta afghanistan ya gaya wa manema labarai cewa mata hudu da ƙananan yara biyu ne suke cikin waɗanda suka mutu a wannan fashewar ƙungiyar isis ta ce ita ce ta kai wannan harin wani bayani da aka buga a intanet ya nuna cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai wannan harin kuma an yi amfani da ƙarin bama-bamai guda uku a wannan harin a martanin su da kan wato kan sukar da ake musu saboda rashin cikakken tsaro a harabar wannan gini jami'an afghanistan sun ce cibiyar al'adun bata sanar da bata sanar da hukumar 'yan sanda gabanin gudanar da wannan harkar da aka yi a jiya alhamis ba mutane wajen 68 aka hallaka a hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin saudiya suka kai a yamin a rana guda kawai a cewar wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar a jiya alhamis fararen hula 54 ciki har da yara takwas aka kashe bayan da wani jirgin sama ya kai hari kan wata cunkushasshiyar kasuwa a lardin ta'es ranar talata haka kuma mutane sha hudu aka kashe a wani farmaki na daban da aka kai a lardin hodaida da ke yankin tekun red sea duk a rana guda a cewar bayanin babban jami'in gudanarwa na majalisar ɗinkin duniya jami mcgodrick hare-hare biyu sun sa adadin fararen hulan da aka kashe a yamin a hare-haren sojojin gamayyar da saudiya ke jagoranta sun kai sama da ɗari a cikin kwanaki goma kawai da suka gabata 'yan tawayen hutsi dai sun kama sana babban birnin ƙasar ta yemen a ƙarshen shekarar 2014 gamayyar sojojin da saudiya ke jagoranta kuma ta maida martani a watan maris na shekara ta 2015 ta wajen ƙaddamar da yaƙi kan 'yan tawayen tun sannan hukumar lafiya ta duniya who ta ce mutane sama da 8,700 suka rasa rayukansu sanadiyar tashe-tashen hankulan yayin da kuma wasu dubu hamsin suka jijji raunuka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. amurka ta bayar da sanarwa a alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan ƙasar turkiyya cikakken visa zuwa amurka sannan ta ce gwamnatin turkiya ta ba ta tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomi a washington tun ma kafin ta kama wani ma'aikaci na ofishin jakadanci kasar turkiyya ta yi lale marhabi da wannan shawarar da amurka ta yi na yanke ko kuma na sake ba ta visa din to amma ta ce ba ta baiwa amurka tabbacin da amurka ta ce ta ba ta ba amurka ta dakatar da bayar da duk wani nau'in visa na wucin gadi ga 'yan turkiya a farkon wannan shekarar a matsayin wani martani na kama ma'aikacin karamin ofishin jakadancinta da ake kira metin tupers wanda aka yi a birnin istanbul kan zargin tafka ta'addanci turkiya kuma ta maida martani inda ta daina bayarwa 'yan amurka wato visa wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban siriya bashar al-assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wajen tattaunawa na cimma ko ta cimma yarjejeniyar kwasar marasa lafiya sosai akasari yara daga birnin da ke hannun 'yan tawaye wanda aka masa kawanya a wajen damasku babban birnin ƙasar jan england mai bayar da shawara ga manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya ya bayyana sa na ganin kunnowar da yarjejeniyar bani gishiri in ba kamar da ta yi ta yadda jami'an gwamnatin asad ke amincewa da kwasar yara marasa lafiya a madadin sakin ma'aikatan gwamnati da 'yan tawaye suka tsare tun daga ranar talata marasa lafiya 32 ne aka kwasa daga yankin damasku waɗanda rabinsu duk sun fito ne daga gabashin garin guwata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc guma madalla da yake hannunta takardar amincewar amurka ta sayarwa najeriya manyan jiragen yaƙi samfurin a29 super tucano guda goma sha biyu wanda yanzu ake ji da su a duniya zuwa ga rundunar sojin saman najeriya jakadan amurka a najeriya da ake kiran shi stuart smithin ya ce amurka ta zaku ta ga an kawo ƙarshen ta'addancin boko haram a yankin tafkin chadi kuma ya ce da waɗannan jiragen boko haram za ta zama tarihi wakilin mu hassan maina kaina ya tambayi hafsin hafsoshin rundunar saman najeriya yan mashal sadiq abubakar ko menene zai ce da wannan jiragen to wannan jirgi yana da muhimmanci kwarai da gaske al'amuran da muke na yau da kullum aka yi la'akari da irin matsalolin da ake shiga da shi ake shiga na maganin tsaro a ƙasar nan wannan jirgi lallai yana da muhimmanci yana da kayayyaki na zamani yana da al'amura waɗanda system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasu su ba su da wannan abubuwan da suke da shi to shi sa muke muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi saboda ya taimaka da abubuwan da yake dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro na ƙasa in ka duba west africa gaba ɗaya duk wani fitina da ta taso najeriya ake duba ma ake duba cewa za ta shigo ta taimaka saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai daɗa mana eh, ƙarfin gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare rayukan mutane kuma mun kare ƙasashenmu ba ma najeriya ba ta sauran wurare a baya an san cewar rundunar sojin sama ta najeriya tana fama da ƙarancin jiragen yaƙi musamman a wancan shekaru lokacin da 'yan boko haram suke rawa yawan gaba hamsin yanzu ya labarin yake to yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaske da suka shige ba mu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaki irin yanzu ba amma duk da haka babu kasa a duniya da take da duk jirgin da take so abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta yaya za ka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya kenan Eh, Air Marshal Sadiq Abubakar. Ta yaya za fuskanci wannan hada-hada? Tambayar kenan da naiwa daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin saman Najeriya, eh, Air Vice Marshal Olato Kumbu Adesanya. It's essentially a draft contract agreement which the Nigerian Air Force official. Jajjeniyar yadda za a aiwatar da kungiyar sayo jiragen yakin da jami'an rundunar sojin saman Najeriya da mata korinsu na Amurka za su yi nazarinta ko a yi gyare-gyare ko a amince kafin dai karshen watan Fabrairu shekara ta dubu 2018 rundunar sojin saman najeriya za ta sanya hannu akan wannan yarjejeniya sannan a biya kudin kana sai a fara kera jiragen yakin samfurin a29 super tucano hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan mai na kaina a yayin da kungiyar kwadago ta najeriya take tattaunawa da gwamnati akan sabon farashin man fetur na naira 145 sakamakon janye tallafin mai su kuwa dillalai na man fetur masu zaman kansu sun ce sun fara ganin amfanin janye tallafin a wurin wani taron manema labarai da kungiyarsu ta independent marketers ta shirya amina sun nuna cewa hakan shine abu mafi a'ala ga mustapha nasiru batsari da karin bayani Alhaji Adamu Erana shine shugaban kungiyar dillalan man masu zaman kansu a jihar Niger. Tun daga lokacin da aka cire tallafin man nan zuwa yanzu ku 'yan kasuwan nan wani irin ya zaka kwatanta canjin da kuka gani? Eh canjin da kenan shine kawai man ya zama available dama mu cry din mu kenan. Man ya zamanto a wadace a saida mana a farashi ko yaya ne zaka saida zaka samu wani abu. to in ka yi ka samu kayan nan da tsada kuma a zo a dame ka da masifan dole ka sai da shi a farashin gwamnati kaga ko masifan ma a rika shigo maka gidan mai ana sa ka asara ya ishe ka ne bayanin ku ga su waɗanda gaba ɗaya ma ba su fahimci batun cire tallafin nan ba suna ta da jijiyar wuya a wani masu tada jijiyan waya wannan basu san ko menene ke faruwa ba kuma suna tada jijiyan waya ne domin wasu kawai sun zo sun ce musu ku tada jijiyan waya su ma dai waɗannan dillalan man ne a jihar Niger ga abin da suke cewa sunana Alhaji Abdullahi na Mina sarkin Turki director na First El Shabab Nigeria Limited Mina da sanadiyan tallafin da ake bayarwa ai ana kirkiro karancin man ne da gangan saboda za a ɓoye a ba waɗansu a ƙi waɗansu to kaga kuwa yanzu da aka cire ya zama kasuwa ce ta buɗe competition kuma ya tashi wannan ya sa nashi farashi wannan ya sa nashi farashi kuma babu wahala a wurin babu wani sauran wahala mu a wurin mu yanzu yau din da nace gaya ma yanzu daga banki na dawo tallama ake yi min in ka sa ido nan gaba nan da yan watanni sai kaga mai ya koma kasa da naira ɗari sunana muhammad lukman dodo can kaga karya ta kare. in nnpc ba ta baka ba ka da option ka je ka siye shi a private depot a inda ake sai da shi a farashin gwamnati kuma ka sai a farashin gwamnati kawowa yanzu dai jama'a sun samu sauki domin kuwa manya wadata a gidajen man kuma ana sayarwa a kan farashin gwamnatin na naira 145 sai dai har yanzu akwai 'yan kalilan da ke sayar da litan man 155 zuwa naira 160 kamar yadda bincike ya nuna a nan jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla a gaida mustapha nasiru batsari kamar yadda kuka ji a labaran duniya bayan an ayyana wato george wuya shararren ɗan wasan ƙwallon kafa a duniya a matsayin wadda ya lashe zaɓen ƙasar liberia mutane da dama ne suke bayyana shakkunsu akan ko zai iya ci gaba da mulkin ƙasar yadda ya kamata wasu masu sharhi akan harkokin yau da kullum da siyasa sun ce wannan abu kuwa da kamar wuya ga muhammad mada tsohon shugaban al'umman afirka mazauna birnin new york ne inda ya min bayani kamar haka su mutane liberia su suka yi choice ɗinsu ko gane ba eh, su suka zabe shi to mu dai muna fatan alheri allah sa ya iya amma abin da mu muke ji ga yan uwanmu da muke harka da su 'yan Liberia waɗanda ke nan da damar su suna nuna cewa su ba su ga kamar zai iya ya tafiyar da lamari yadda ya kamata ba. Akwai wani abokina da ni da shi muke fira da mutumin Liberia ya ce mini duk da yake ya zama sanita na wato garin da ya fito eh, asa sanita ma ba ga wani aikin da ya yi wurin represent su mutanen masau saboda shi ne eh, suke gani kamar watakila ba zai iya ya, rike eh, mulkin yadda ya kamata ba amma duk da haka nan su mutanen liberia sun zabe shi saboda shi mu dai muna mai fatan alheri. Baka ganin ah, idan ya zama shugaba kila ga mataimakiyarsa wadda yake ita 'yar siyasa ce kuma an san mijinta shahararre ne a fannin siyasa chastina To baka ganin zai iya daukan shawarwari da kuma wasu manya ma kila wasu shugabannin a Afirka. Ko shi Charles Taylor da kai shi bai da wani wato popularity haka cikin garin Liberia kuma da duniya duka. Domin ka duba yanzu haka shi Charles Taylor yana rike a hannu saboda ana gani idan ita ta zo kamar Chastela ya dawo ne saboda shi da dama suna gani kamar a'a da ma ya doko wata daban wanda bai ke da madan experience da yake record mai shi bai da so ba da watakila an iya ce oke bayan haka nan kuma inda ya nemi shawarwari na wato waɗanda kamar shugabannin eh, eh, misali ghana da su najeriya watakila wannan kuma ya taimaka mai. Ya kake ganin makomar ƙasan Liberia a hannun George Weah? Idan mutanen garin sun amince suka zabe shi, shi kuma dole ya kamata shi kuma ya yi kokari iyakan kokarin shi. Kamar yadda dai muka fadi da zo, in ya nemi shawarwari na waɗanda yake suna da experience a wurin watakila ya samu taimako sa'an nan kuma ita tsohon shugaban wanda za ta sauka Ellen Johnson idan ya yi kokari ya yi haraka da ita ya nemi shawarwarinta da yake ita tana da experience da Allah wannan kuma ya taimaka mai. To madalla a gaida Muhammad Mada tsohon shugaban al'ummar Afirka da ke zaune a birnin New York. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington. Yanzu kuma karfe goma sha biyu ne da minti goma sha takwas na dare a nan Washington gashinmu na gaba.

Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shekara ta 2017 da ke dab da karewa shekara ce da aka samu ci gaba masu ban mamaki a wasu ɓangarorin ƙirƙiro magunguna. Ko da yake kuma akwai wasu fannoni ko kuma ɓangarorin kiwon lafiya da aka samu koma baya. Ɗaya daga cikin babban ci gaban da aka samu shine ta fannin yaƙi da ƙanjamau, domin ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da sanarwar cewa fiye da rabin mutanen da suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau yanzu suna samun maganin ƙayyade bunƙasar cutar a jikinsu. Waɗannan magungunan suna da muhimmanci wajen kawo ƙarshen annobar ƙanjamau. gama abin da Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta nan Amurka, wanda kuma yake taka muhimmiyar rawa ko kuma yake jagoranta ma'aikatar lafiya da aka ɗorawa alhakin yaƙi da ƙanjamau ya ce. Recently, those drugs have been shown over the past few years not only to save the lives of the people who take the drugs, but also to bring the level of virus. Ya ce waɗannan magungunan suna nuna cikin 'yan shekarun da suka shige ba ma kawai ceton rayukan waɗanda suke shan maganin ba. har ma rage karfin kwayar cutar a jikin waɗanda suka karbi da ita ta rasa karfi da kusan ba zai yiwu wanda ya harbi da kwayar cutar ya yada ta ko kuma ya harbi wani ko ita da cutar da kwayar cutar ba baya ga haka kuma an samu ci gaba wajen ƙoƙarin kirkiro allurar rigakafin ƙanjamau. har ma ana gudanar da gwajin allurar rigakafin a nahiyar afirka masana suna bayyana fatar cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar ƙirƙiro allurar rigakafin ƙanjamau. To kamar yadda na ce tun da farko an samu ci gaba a wasu fannonin kiwon lafiya a wasu fannoni kuma za a ce ba a samu nasarar da aka so ba. Kada ran kada hanke nan. Kusan kullum a Najeriya za ka ji cewa wani ko wata tana fama da zazzabin typhoid. Mun taɓa yin shiri akan wannan zazzabi da Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa. wanda a zahiri ma ya gudanar da bincike mai zurfi akan waɗannan cututtuka a jami'ar pittsburgh da ke nan amurka wato zazzabin typhoid uh, akwai wata ƙwayar cuta ta bacteria da ake ce mata salmonella typhi ita ce take janyo shi kuma ta fi yawa ne a ƙasashe masu tasowa saboda ƙwayar cuta ce da take da dangantaka alaƙa da tsafta wato duk inda ba akwai karancin tsaftar ruwa da tsaftar muhalli da tsaftar abinci duk al'ummar da take da karancin waɗannan abubuwa za ka tara cewa tana da yawan cutar zazzabin typhoid wato ƙasashen afirka da eh to kamar eh, ban tare yawa ban tare numfashinka ba kayayyakin abincin nan kamar irin su latas su 'ya'yan lambu ne ko kode ba a cikin kayan abinci ba ne galibi uh, kwaya cuta tana da alaka ne da rashin tsafta tunda galibi yawancin wa'anda za ka yi magana da su ce maka sun je asibiti an ce suna da typhoid din ba wa'anda suke kazanta ba ne. To, wato ta cuta ce wadda daga wanda yake dauke da wannan cutar yana tana sa zazzabi kuma takan sa gudawa tana fita daga bayan gidan duk wanda yake da wannan cuta ta fita daga cikin ya zama ta yada a cikin ruwa to kun ga wani lokacin irin su kayan abinci su na ganye su latas su su karas irin waɗannan a gajen salad tumatir su kayan miya waɗanda sau da yawa su ba tafasa su ake ko dafa su ba ana kuma wasu da yawa ana ban ruwansu a gonaki wanda ruwan da ake ban ruwa da shi ba mai cikakkiyar tsafta ba ne ko wanda yake sai da su ba yana ba lallai yana da cikakkiyar tsafta ba to ruwa mara tsafta idan ya taba abinci za a iya samun akasi ko da mutum ya wanke wannan abin a ce ba lallai ya samu ya wanke ya fita yanda ya kamata ba. To, a saboda haka a nan sai mutum ya kamu da kwaya cuta Kwarai kuwa. To, nan ɗaya kenan. A galibi kuma za ka ji mutane sun je idan suka je asibitin nan aka duba su aka ce suna da typhoid za a ba su magani amma kuma bayan sun gama shan maganin nan idan suka koma kuma sai a sake yin gwaji kuma a ce har yanzu typhoid din nan yana jikin su me yasa hakan ke faruwa ba mu da ba a da magungunan da ya kamata a jinyar su ne a kasashen mu ko kuma dai menene wato shi cutar zazzabin typhoid tana da rikici kwarai da gaske rikicinta shine abu biyu na ɗaya ta wannan kwayar cutar akwai ɓangare biyu na farko dai akwai ƙarancin kayan aiki da ƙwarewa a wasu guraren na kan yadda za a tabbatar da cewa zazzabin nan na typhoid ne ko ba na typhoid ba saboda ita kanta shi kan shi gwajin da ake yi kayan na'urar ah, dabarun gwajin da ake da muke amfani da su kamar misali a gida najeriya da kasashe da yawa masu tasowa ba kasafai suke iya tantance wanda yake da cutar typhoid din a yanzu ta shiga jikinsa da wanda kuma ya taba yi a baya a da ko ta warke ba. Hmm. Saboda haka ko da mutum ya taba yin wannan ciwo a wani lokaci a baya ya sha magani ya warke wannan gwajin da ake da shi ba kasafai yake da kaifin gano tantancewa sosai ba na farko kenan. Wato ba, nagarta kenan? Bai da kaifi ne ko kuwa? Yawwa, saboda kin san ai kowane gwaji akwai yanda yake gwajin da aka fi amfani da shi a Najeriya wanda ake cewa widal covidal test gwaji ne wanda yana gano cutar amma wani lokacin ba an akan samu akasi kuma ko da mutum ya yi cuta a baya an ba shi magani ya warke wannan gwajin sai ya ƙara nuna yana da ita so ana buƙatar na ɗaya ƙwarewa ta wajen masu gwajin da kayan aiki masu kyau da kuma shi kan shi likitan da zai shi yasa dama in mutum an ba shi gwaji a yi daga ɗakin gwaji ake cewa ya maida wa likita saboda sau da yawa wani sai kaga kawai ya je shi an masa gwaji kai tsaye ya ce ai shi an ce masa kaza ya je ɗakin shan magani ko ya ya je shi ya sai magani ko ya sha magani ba bisa ka'ida ba. Eh to amma eh to kafin mu ka ci gaba da bayani ka yi bayani akan cewa wannan gwajin ne na'urar da ake amfani da shi wajen gwaji din wani lokaci akan samu kuskure ko da mutum ya ko mutum ba cutar typhoid din a jikin shi sai ya nuna akan cewa yana da typhoid din to to magungunan da ake jinyar da su din ba su da kaifi ne ko ko me yasa ne to ake samun haka tunda mutum ai zai je a jikin shi ne bai da lafiya har zai je asibitin nan yau kin bai sa na ce miki dama zuwa typhoid yana da saboda bayan matsalar gwaji akwai ita kwayar cutar shi ne duk magungunan nan da ake badawa bincike ya nuna cewa ta ta bijirewa magunguna da yawa daga cikin wanda ake bayarwa na nau'in antibiotic kuma wannan bijirewa ta samo asali ne ta kan cewa mutane na amfani da waɗannan magungunan sau da yawa ba bisa ka'ida ba saboda haka wannan ya ƙara ƙarfinta da da maganin da da yake iya maganin ta cikin sauki yanzu ya zama cewa ba ta jin wannan maganin kin ga wani bangare kenan na cutar bayan shi kan shi gwajin na da matsala ita kanta cutar na da gardama sannan kuma ga ga mu na mutane wani lokaci kawai don wani ya sai magani kashe kwayoyin cuta mai aiki kai kuma kawai da yake za mutum zai je kemis ba irin kasashen nan bane da ba yanda za a yi ka je a baka maganin kashe kwayan cuta ba tare da izinin likita ba. Kwarai kuwa sai an gwada an ga karfin taka cutar a abin nan amma wani lokacin a gida sai kaga kamar yadda ake sayan gyada ko alewa haka mutum zai zai sayi magani kawai ya dinga sha ko dan wata ran an taba rubuta mishi ko ma wani nashi ko haka kawai da ka to wannan duk yana ƙara karfin cuta ya sa ta ƙara bijirewa maganin. Likitoci mu ɗauki abin da ya sawwaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jummai ali ke cewa a huta lafiya. to madalla yanzu ga ga labarai a takaice To a takaice an ayyana tsohon shahararren dan wasan kwallon kafar nan George Way a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Liberia. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce an hallaka mutane fiye da arba'in baya ga wasu 84 da suka samu raunuka a Kabul babban birnin kasar. mutane wajen 68 sun mutu sanadiyar hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin saudiya suka kai a yemen a rana guda kawai amurka ta bayar da sanarwa jiya alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan ƙasar turkiya cikakken bizar zuwa amurka sannan ta ce gwamnatin turkiya ta ba ta tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomi a washington tun kafin ma ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci abinda turkiyar ta karyata wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban siriya bashar al-assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da su wajen tattaunawa to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi kafin mu sallama muna taya alhaji ibrahim mai da mai ɗakin sa hajiya mairo jibir grema murnin ɗaurin aure 'ya'yansu asama'u da angunta yusuf mai mai wato abba da kuma fatuma da angunta muhammad nura hamza wanda za a ɗaura auren gobe asabar karfe goma da bisa wato gaban babban masallacin juma'a kenan daura da union bank a garin guyuk a jihar adamawa allah ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka a madadin kowa baba ya kuma ke sallama sai an jima da hantsi.